matasan zaman dirshan suke suna ta daddanna wayoyinsu wani lokaci sukan danna wayoyin har sau miliyan ɗaya ko sama da haka ba abin da suke jira sai lokacin da za ta fashe ta fashe wannan wata kalma ce wanda duk ɗan kripto a najeriya yake jin daɗi idan ya ji ambace ta najeriya na cikin ƙasashe gaba-gaba wanda suka ɗauki wato hanyar manhaja ta kuɗin digital wato kuɗin crypto inda samari matasa da dama suke amfani da wannan tsari na kuɗin digital domin hada-hada musamman saboda matsin tattalin arziki da ake samu a ƙasar da kuma wato tsadar rayuwa da ta yawa wata hanya ce sabuwa da matasan a najeriya suka samu domin samun kuɗin da za su magance matsalolin da suke gabansu. shi kamar mining kaga proof of work kamar misali tapping wanda ake a telegram mutum tapping yake yi yana tapping yana tapping yana proving that he's working so he has to get reward for that working that he's doing daily misali mutum dama za a biya shi kuma kamar aiki kake yi su kuma wannan shigan da kake yi da sauransu kana shiga kullum kana tapping kuna ƙara validating na transaction kuna solving a wannan mining din da kuke by tapping ɗin misali sannan kuma kuna kamar shigan idan kai kana adin traffic to the community kenan ko kuce ecosystem na wannan particular wato project din sai kaga a karshe sun zo kowa an distributing din shi an ba shi ruwa dinsa coin din ma yawanci da kuka yi mining an kai shi exchange mutum dare zai kai nashi can ma ya siyar wanda duka mun gani ya faru a baya before na fara gaskiya bana wani abubuwa sosai amma yanzu da na fara ina yin na abubuwa sosai da sosai kuma sannan ina jin daɗi sosai saboda gaskiya har yan uwana ina taimaka musu Suleiman Sani malami ne kuma kwararre masani akan harkar kuɗin na crypto. Idan baka san harkar crypto ba kana son ka fara harkar crypto. Abu na farko za ka fara samawa zuciyanka kana son ka yi ne saboda abu ne da ake cewa U plus U. U and U kai da kanka za ka yi dabi da kanka kuma ba a karya da iyawa eh, kamar dan kwallo ne in ka zo ka ce ka iya kwallo <laughs> za a baka fili ne kuma ga kwallon nan na biyu kuma sannan sai ka samu wanda yake gaba da kai a harkan a matsayin mentor kenan wanda zai haska maka hanya in ya haska maka hanyar tukunna haka in ka ɗau saiti ka samu ilimin sannan ka koma ka ci gaba da research a karan kanka har kai ma ka zo ka zama wani abin nan. Bisa hasashe da binciken da conpedia.org ta yi sama da mutane miliyan 22 ne suke amfani da kuɗin crypto a Najeriya wato kaso goma da ɗigo uku bisa ɗari na 'yan Najeriya ne suke amfani da kuɗin crypto. Ya kuma ƙara da cewa akwai hasashen kasuwar crypto ta Najeriya za ta bunƙasa daga dala miliyan 32.58 a shekara ta 2024 zuwa kimanin dala miliyan 52.49 nan da shekara ta 2028. a arewacin Najeriya an samu saɓanin fatawoyi na malamai akan halascin kuɗin na kiripto kamar fatawar Sheikh Muhammad bin Usman ba san kan wannan kuɗin ba majhuli ne su suka faɗa ba mu ba samari kun zo malam bu crypto bitcoin ethereum ba mu ce kar ku nemi kuɗi ba amma ku nemi a hanya mai tsafta a ɗaya ɓangaren kuma akwai fatawar ustaz abubakar salihu Zariya, wanda fatawarsa a baya-bayan nan ta bar baya da ƙura a wata hira ta musamman da muryar amurka malamin ya yi ƙarin haske akan wannan batu. Ina nan kan fatawa na na mainin halal ne bisa lura da la'akari da waɗanda iliminsu ya shafi abin suka halasta ta a wurin bayanin mainin ɗin na so na kawo wata aya allah bai nufa na kawo ta ba cewa fa inna mal yusra inna mal yusra wannan ayar ita na so na kawo Allah subhanahu ta'ala bai nufe ni da kawo ta ba sai na kawo waccan wa in kana zo usratin fa nazaratun ila maisara a yayin da kuɗin crypto ke ci gaba da karbuwa a Najeriya shin kun yadda da wannan kuɗi na crypto ko kuma ba ku amince da wannan kuɗi na crypto ba shin kuɗin crypto ya taba canza muku rayuwa ko shin bai taɓa canza muku rayuwa ba za mu so mu ji ra'ayinku a sashin ba da tsokaci wato comment section yusuf aminu murya amurka daga abuja nigeria